me a cikin soyayya ban da tsantsar butulci da asara ka cutar da rayuwa wa ya gaya miki a rayuwa ana cewa iyaye a zauna lafiya a wannan ba halayya ki bace ya gaskiya da bin bayan ƙarya duk mutumin da ya dogo ko sun yi tama su zama mai ilimi da mai basira ne kadai yake iya ganewa cewar duk sanda mai laifi ba da ruwa tabbas za a iya cewa yayi gudu waye eh. Fatima da Kanus ga kuma Jidda wasan yanzu ya fara za mu ga wane ne wina waye kuma loser ce da Allah ta dakta jahila wannan wani irin jahilci ne kike ne ku kula da cewa wannan yaron tun da ya shigo rayuwar mu ba dukkanin wani farin ciki namu ya wargatse ba to amma me yasa kike so ki tana mun farko bayan kin san cewa kuma dole zan tsallake a lissafinsu ne tsakaninta ita da mijinta suka da dabaibaye ɗansu suka birkitar masa da tunaninsa kai ka ce tamkar ɗan mage ne da kuma ɗan bera sai dai a wani lokacin idan suka murtike kuma suka dabaibaye lissafin nasu kai ka ce soyayya ce irin tattanta baru guda biyu ina miki uzuri saboda har yanzu ban gama yarda da ingancin lafiyar ki ba ban da cewa a cikin hankalin ki yi ba abbarin Allah ka kuje haƙuri. Ka ƙyale ni in je in gyara wa wannan maman naka zama. Saboda wannan abin da take maka ba ta kyautawa. Idan har na bata ta ci gaba da yi maka irin wannan abin, to wutar za ta cutar da kai da za ta zo ta samu a uku. Abba gane ka ce da abin da take yi ba a sanin ta take yi ba. waye! Ɗan waye! kiransa da tauraruwa mai wutsiya? Kai dalla malam dakata. Ya za ka zo ka hargitsa maka kwalwata? Ƙarya kike murja. Wallahi na ku ƙarfin ki. Na kuma ku ƙarfin duk wani tuggu da yake cikin kwakwalwarki. zan ɗauki kaina in kai gurin ɗan sanda. Kamfanin Adam Films Limited suka ɗauki don kawo muku wannan ƙatatin shirin mai suna ɗan waye. Ka jira hukuncin nan nan da wasu 'yan lokuta. Ai ba za ka kira ni da mahaukaciya ba ka ci wallahi sai na nuna maka aikin mahaukata ka tafi area one yanzu ka bincika mun ba wata mata da wata yarinya da aka tsinci ga wasu yanzu dan waye daukar nauyin shirin nabila adam mashirin shirin adam sibol tsara labari nafisa awwal kaura goje